بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا مقتصر صحيح البخاري wato a tajridu sare da ahadith al sahih na al-imam az yau za mu yi darasi na 36 kuma mun tsaya inda mali yake cewa wafi fi riwayatin anna Uthman radiyallahu anhu qala ala uhaddithukum hadithan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathtukumuhu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqulu لا يتوضأ رجل فيحسن وضوعه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون آه أتنبأ منكرا حديث عثمان بن عفان hadisin da ya kama da wannan hadisin hadisin da yake bayanin siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wanke hannu har zuwa ainihin wato wanke kafa to sai ce mana a wata riwaya saboda hadisin ya ba mu wata fa'ida cewa idan mu ce irin wannan alwalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya yi sallah nafila raka'a biyu ba tare da ya yi ta tunanin duniya a cikin nafilan ba ubangiji ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to wannan hadisin na gaban shi ma irin wannan riwaya ne ya zo da wannan fa'idan shi yasa sai ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya anna Usman radiyallahu anhu tabbas Usman bin Affan Allah yarda da shi kale ya ce ala uhaddithukum hadisan ba zan ba ku labarin wani hadisi ba laula ayatun fi kitabillah ba don wata aya a cikin alƙur'ani ba ma haddathtukumuhu da ba zan ba ku labarin wannan hadisin ba wato ba don wata aya da take hana a ɓoye ilimi ba da ba zan gaya muku wannan hadisin ba sai in ɓoye shi ya ce sami'tu nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya rajulun mutum ba zai yi alwala ba fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalansa wa yusalli salata yayi sallah sallah wato shine wacce ruwaya ta fassara sallah raka'ataini wato yana fila raka'a biyu yace duk mutumin mutum ba zai alwala ba ya kyautata alwalan yayi nafila raka'a biyu illa gufira lahu face an gafarta masa ma bainahu abun da ke tsakaninsa wa baina salati da tsakanin wata sallan hatta yusalliyaha har ya sallace ta to wannan zai iya ɗaukar sallan farilla ake nufi wacce ruwa ne ta yi maganar sallah raka a biyu na nafila idan mutum ya yi bai yi tunanin duniya a ciki ba ko ya yi ma amma ɗan kaɗan ne yana ture shi sai ce gufira da ma ta ƙaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan kuma sai ce idan mutum ya alwala ya kyautata alwala wato irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa salli salata ya yi salla salla wanda zai iya daukan farilla zai iya daukan nafila in mun ce wancan hadisin ya fassara shi to nafila ake nufi in kuma mun bashi a umuminsa to sallan farilla ta shiga to idan mutum ya haka za a gafarta masa wato zunubansa ma bai na huwa bai na sala abin da ke tsakaninsa da wata sallan hatta yi salliya har ya sallaci wannan sallan saboda haka duk mutumin da ya yi sallah ya kyautata alwala za a gafarta masa zunubansa zuwa ga wata sallah ɗin wannan kuma ya dace da wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito wanda yake cewa as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lan tughsha kaba'ir wato salloli guda biyar dinnan a tsakaninsu akwai kaffara salla biyar tsakanin azhar da la'asar magariba da isha isha da asuba asuba da azhar wayannan salloli guda biyar da juma'a zuwa ga wata juma'a da ramadan azumi wata ramadan kenan zuwa ga wani wata na ramadan din yace mukaffiratun lima bainahunna suna kankare zunuban da ke tsakanin su wato in kai sallan azahar zai kankare maka zunuban da zaka zunubanka na zuwa wanda zaka wanda kai tsakanin sallan wato ainihin asuba zuwa azahar in kai sallar la'asar kuma zai kankare maka na tsakanin sallan azar zuwa sallar la'asar haka in kai magariba zai kankare maka wanda kai daga magariba zuwa abin daga la'asar zuwa magariba haka tsakanin isha da magariba haka ne in kai sallan asuba ya kankare maka zunuban da kai daga wato sallar isha zuwa sallan magariba amma wannan ba dukkanin zunubai ne suke gafartawa ba ba dukkanin zunubai ne yake kankarewa ba shi yasa ƙarshen hadisi ce malam tukhshal kaba'ir matikar ba a aikata manya manyan laifuffuka ba kenan manya manyan laifuffuka waɗannan sallolin ba sa yafe su kyakkyawan aiki yana tafiyar da mummuna amma wanda ba babban laifi ba ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce aqimis salata طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. to amma wannan dukkanin su ana nufin me ƙananan munana don wani ne ya sumbanci wata mata ya rungume ta ya zo ya koka manzala sa sama ga irin laifin da ya sai aka sauka da wannan aka ce je na fila raka biyu Allah zai yafe masa wannan laifin to amma da zina ya yi na fila raka biyu zai yafe masa ba wannan dole sai ya yi tuba da sharuɗan tuba nadama me yasa yi kuma ya bar sabon Allah da niyan ba zai sake ba zai sake komawa ba saboda haka kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana amma muna nan da ƙanana ne ba ba manya ba ne duk wani babban laifi kuma to dole sai an tuba an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan wannan hadisin yana magana idan mutum ya sallah ya kankare laifin da yi daga waccar sallan zuwa sallan da yi yanzu haka in yi sallah gaba in ta gaba amma da sharuɗai guda biyu sharaɗi na farko ya zama ba babban laifi ba ne na biyu kuma ya zama baya manyan laifuffuka don abin nan idza shunibatil kaba'ir in tashtanibu kaba'ira hauna tunhauna ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to da ka sai ka nisanci manyan za a kan kare maka kanana idan baka nisanci manyan ba to kananan ma kana tare da su don ko an yafe maka kananan manyan za su iya halakar da kai sannan ya karya zama babban laifi ne kuma babban laifi kuma wani aiki na gari baya sa a yafe shi ina fata mun fahimta to sai kala urwa urwa sai ce wal ayatu don abu huraira abin nan sai na Usman ya ce ba don wata aya a cikin alqur'ani ba to ma bai faɗi ayan ba to shine urwa mai ruwaito hadisin yace ayan ita ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun iya nan kawai don ita ce aya daya wato waɗanda bangiji ta cewa waɗanda suke ɓoye da Allah ta'ala ya saukar minal bayyinati na daga hujjoji wato walhuda da kuma shiriya Allah ya saukar da hujjoji alqur'ani hadisan mazala sassama sai mutum ya ɓoye bai faɗa ba ko kuma shiriyan da waɗannan hujjojin suka ƙunsa ayoyin alkur'ani da hadisan mazala sassama, mutum ya sani sai ya ɓoye to duk wanda yake wannan bayan Allah ya bayyana shi a cikin littafi min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ba mun bayyana shi ga mutane a cikin littafin ji ubangiji ta'ala shine alqur'ani sai ce ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun kuma masu tsinewa ma sun tsine musu kuma kowane abu yana tsinuwa da mutum da aljan da duwatsu da ruwa kenan kowane abu yana tsine masa duk mutum mai boye ilimi shi yasa boye ilimi kaga ba karamin hadari bane maimakon idan kana bayyanar da ilimin kana karantar da jama'a kana aiki da shi kowane abu yana nema maka gafara kamar yadda zuwa hadisi kowane abu yana nema maka gafara hatta hitanu fil bahar har kifi da yake cikin kogi inji manzo Allah sallama yace yana nema wa wanda yake koya mutane alkhairi gafara kullu shay yastaghfiru liman yu'allimu an-nas alkhair duk wanda yake koya mutane addini yake koya musu alkhairi yake fahimtar da su addini bai boye iliminsa ba to kowane abu yana nema masa gafara har kifin da yake cikin ruwa har tsuntsun da yake sama to amma in ya boye kuma fa kowane abu yana la'antansa kowane abu yana tsine masa to shi yasa ilimi yake da hadari yake da hadari idan ka yi shi abubuwa ne guda uku suke da baibai da kai guda uku Kowannensu kuma mai hadari ne abu na farko shine ba a yadda ka ɓoye ba sai ka bayyana ilimi dole ka kamar yadda ka fahimta ka fahimtar da wani wannan kuma saboda wannan ayan da na karanta da kuma wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man katama ilman ya'lamuhu ja'a yawmal qiyamati bil jamin min nar hadisi imam ahmad duk wanda ya koyi wani ilimi da ya sani to zai zo ranar alkiyama da linzami na wuta wato wuta tana cinsa har bakinsa haka zai tashi ranar alƙiyama saboda ya ɓoye wani abu da ya sani na ilimi a riwayan abu dawud man su'ila an ilmihi fakatamahu aljamahu allah bil jami min narin yawm al duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi sai ya ɓoye to za a masa linzami na wuta ranar alkiyama sawa'un an tambaye ka ko ba tambaye ka ba in ka ɓoye ko ba tambaye ka ba kamar yadda hadisin farko ya nuna da ayar Alƙur'ani? to za a maka linzami na wuta in kuma an tambaye ka kaki faɗa to nan kuma abun ya fi tsanani ma ya fi tsanani za maka linzami na wuta sai dai in rashin faɗan ilimin akwai dalili ba maslaha ka faɗe shi a wurin zai haifar da wata ɓarna ko kuma wanda ya tambaye ka dama tambayan ƙure ƙure lege maka yana so ya ƙure ka ne ko tambaya ne ta ta'annuti ta neman ɓarna to wannan zai kai shiru ba za ka bashi ba za ka bashi amsa amma in ba haka ba za ka mutum linzami na wuta ranar alkiyama to kaga ilimi kenan in ka san shi dole ne ka bayyana shi wajibi ne ka karantar da shi dole ka yi nasiha kai, wa'azi ka karantar ka fahimtar da wanda bai fahimta ba in an tambaye ka kuma dole ka ba da amsa ba wai a ah, mustahabbi ba ne in baka yi ba ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar kiyama zai maka nizami na wuta sannan haka nan dole ka yi aiki da ilimin dole ka aiki da ilimin idan baka yi ba nan ma kana ta ƙarawa kanka azaba kana ta ƙarawa kanka azaba kana kana karatu kana ƙarawa kanka hujjoji ai jahili kan za a masa uzuri ta wani bangare don bai sani ba amma wanda ya sani bai aiki da shi ba to shi kaga hujja ta tsaya a kansa amma wanda bai sani ba za a kama shi da laifin me yasa bai sani ba amma ba laifin me yasa bai aiki da wannan wannan abun ba amma wanda ya sani kuma ga hujjoji yake tsayarwa kansa saboda haka yana haskaka mutane yana kona yana kona kansa aya muqidan naran li ghayrika dawuha wa harru ladhaha baina jambayhi yadrimu ya mai kunna wuta wanda wani yana amfana da hasken kai kuma wutan na kona ka yana kona ka a haƙarƙarinka shine wanda yake karantar da mutane shi kuma baya aiki da me da ilimin nasa ba aiki da nisa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan duk malamin da bai aiki da ilimin sa ba za a azabtar da shi kafin wato azabtar da masu bautan gumaka majusawa to kaga aiki da ilimi wajibi ne don shi ne halakar da yahudu ai sun yi ilimi amma ba su yi aiki da shi ba sai suka bata allah ta'ala ya fushi da su ya tsini musu abu na uku dole ka sa ikhlasi a cikin karantarwanka da aikin naka ya zama tsakani da allah kake yi shi ma idan ba tsakani da allah bane to mutum kuma yana tanadawa kansa mazauni ne a wutar jahannama kamar da ya tabbata a hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama bihin ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko ya koyar da shi ba don Allah ba ya tanadi wurin zamansa a wutar jahannam ma'ana ya yi bukin don tabbas makomarsa wutar jahannama ne gara ma ya je ya bukin ya samu wani wuri mai kyau inda zai bukin inda zai je ya zauna amma tabbas ita ce makoma to kaga dole sai an sa mai sai an sa ikhlasi wa man yakun li yaqula an-nasu yatlubuhu fa akhsir bi safqatihi fi mawqifin nadam duk wanda ba don Allah yake ba to mamakin asaransa a ranan a ranan alkiyama to yana wanda suka kewaye ilimi su ne hadarin ilimi shi yasa ne yace fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azam in baka da ilimi bala'i ne musiba ne in kana da ilimin kuma musifan fi girma fi girma saboda kana tsirawa kanka hujjoji ko mutum zai shiga cikin mutane guda uku wani man tusa'aru bihim an-nar yawm al farkon wanda ake bura wuta da su ranar al ke kunna wutar jahannama da su don dama wa qudu hannasu wal hijara mutane ne makamashin wutar jahannama da duwatsu to mutum uku daga cikinsu akwai malami wanda bai yi aiki da iliminsa ba ya karantar don a ce shi malami ne shikenan ya ce ba Allah ba ka ilimi mai kai sai ce na karanta ra'ayi sai a ce a ƙarya kake yi kai ne don a ce kai malami ne kuma an faɗa sai a ce a ja a sashi a cikin wutar jahannama ana jansa ta fiskansa har a je a jefa shi a wutar jahannama da mutumin da ya ciyar da dukiyansa a addini ko taimako aka tambaye shi Allah ba ka dukiya mai kai sai ina ciyar fi Allah sai a ce ƙarya kake kai don a ce kana kyauta ne kai mai kyauta ne shi ma sai a tafi da shi wutar jahannama da jarumi wanda ya je wajen jihadi shi ma ya je wajen jihadi ya yaƙi Allah baka ƙarfi mai kai da shi ya ce a ah, an ni na yi jihadi fi sabilillah ya ce ƙarya ne kayi ne don a ce kai jarumi ne shi ma sai a ja shi a kai shi wutar jahannama dukkanin su ba su yi don Allah ba ne shine ne ainihin wato abin da ya ja musu wannan bala'i saboda haka kenan don mutum yana son kansa da lafiya duk abin da ya sani na ilimi ya sanar da shi sannan kuma ya ainihin yi aiki da shi aiki da shi kan fardu ainin ba mai ɗaukewa wani karantarwa kuma kowa zai karantar gurgudun iliminsa gurgudun samun damansa gurgudun iya abin nan wasu sun fi ƙarfinka ka karantar da su wasu kuma daidai da kai ne ka karantar da su to sai ka karantar gurgudun iya inda za ka iya karantarwa zai ya ce kowa ya zama malami ba amma dai abin da ka sani din shi din ma balli anni walau aya ku isar min koda da aya ɗaya ne iya abin da ka sani kai ma ka isar da shi akwai al'amuru bil ma'ruf da annahayu, anil munkar so da haka sayyidina usman yace ba don wannan ayan ba ba zai gaya wa mutane wannan hadisin ba wannan abu huraira ya faɗi irin wannan magana lokacin da mutane suke cewa abu huraira ya yawaita hadisi yana ta hadisi kowane hadisi ya ce an abi huraira sun mutane suke samun sa kai kafi kowa sanin hadisi ne sai ce to mutane suna cewa ina yawaita hadisi amma su sani fa muhajirun sahabban da suka kauro daga makka ko su garuruwa suka zo madina su fa kasuwancin su ya shagaltar da su kullun yan kasuwa ne ba sa samun lokaci su zauna da mazala su sama su zo makaranta su dauka karatu sannan an sarawa ko sabon madina manoma ne suna zuwa gona gonan su ta shagaltar da su ba sa samun lokaci mai tsawo su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ba ni da gona ba ni da kasuwanci zan je in zauna da manzala sallama na dau ilimi kullum yana tare da manzala shekara uku yi da manzala sallama ma samu ilimi mai yawa so da haka bayi da gona bayi da mata ma ko aure bai yi ba ko aure bai yi ba manzala sama kuma ya masa addu'a ya ce shimfiɗa mahaifinsa ya masa addu'a ya masa addu'a ya zuba hadisai sai ya naɗe ya ce ba ka sake manta hadisi ba ya zo a wata a wani a wani hadisin dan burgamensa shine dan jakan da ake sa mai sunansa abinci dan jakan da ake sa abinci yana ce masa burgami dan dibino yake sa a ciki manzo da sama ya ce ina dibino na sai kawo yar jakar da yar dibino ya masa tofi ya sa wa dibinon albarka sai ta dauka yana ci ba karewa to kaga shi ba bukata ya je nemo abinci kullum yana tare da manzo da sama kuma ba yi da yara ba da mata balantana a ce babu ne? ko ba kuɗin cefe ne ko ka ba su da abinci ko yaro bai da lafiya ko matar ka ba ta da lafiya duk bai da wannan matsala din duk inda ya samu abinci ya ci kawai in bai samu ba ya haƙura yana ɗaukan hadisi kaga dole ya fi mutane da yawa hadisi to ai ko a yanzu ɗalibin ilimi yana da mata da gida ai karatu sai a hankali amma in bai da komai shi kaɗai ne yace zai yi ilimi wallahi zai yi in bai yi wani bai ci ba ma bai da matsala kuma duk inda ya je ya samu ko a gidan waye ne zai ci abincin abincinsa ya wuce akan hanya ko sai garau garau da naira ashirin da biyar ya ci ya wuce bai da wani damuwa to amma wanda <laughs> akwai masu jiransa a gida akwai masu kuka in babu abinci kaga hankalinsa ya rabu me ya rabu biyu shi yasa ne ce malil mu'ili walil awali inna ma yas'a ilayhin al faridul faridu yace mai iyali kuma ina shi ina ilimi ai ilimi wanda bai da iyali shi yake samun ilimi shine yake yin karatu tunaninsa kawai akan abun ne gaba daya da haka Abu da haka yake shi yasa ya samu ilimi to sai ya ce da ya faɗi wannan bayanin ya ce walau walaula ayatani shi ayatani ya ce sai na usman ya ce ayatun aya ɗaya shi kuma ya ce walaula ni fi kitabillahi lama haddastu ahdan hadisa ba don ayoyi guda biyu ba a cikin alqur'ani da ban gaya wa kowa hadisi ba da sai ne shiru in daina karantar da hadisi saboda maganar da mutane suke ayoyin guda biyu ko sune ne wannan ayoyi na bakara wannan aya ta farko da ta gabanta innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ita ce ayan farko ta biyun kuma illal na tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ci ba don wayannan ayoyi guda biyu ba sai daina karantar da hadisi amma bai zai yiwu ba dole ya karantar saboda ɓoye ilimi haramun ne Allah ta'ala ya ce waɗanda suke ɓoye ilimi ilimin da muka saukar bayan Allah ta'ala ya bayyana shi ga hujjoji ga shiriya ya bayyana shi a littafi imma ƙwayon alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu sai mutum ya ɓoye to irin wannan masu wannan abun Allah ya la'ance su kuma masu la'anta masu la'ance su sai ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba da mutum ya ɓoye yanzu ya gane kuskurensa idan yana bayyana wa aslahu suka gyara halayensu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyana kuma suka bayyanar da ilimi suka zo suna ta karantarwa Allah ta ce fa tubo tubo alaihim wa ana tawwabur rahim waɗannan zan karɓi tubansu. ni ne mai karɓan tuba kuma ni ne wanda nake mai tausayawa to da haka duk laifin da mutum ya tuba ya koma ga Allah shikenan sai Allah ya karɓi ya karɓi tubansa to da haka mai ɓoye ilimin ya dawo yana bayyana shikenan an yafe masa laifin da ya yi a baya amma ilimi kan dole a bayyana shi kuma idan da ana ɓoye ilimi ai da yanzu ba mu san halin da muke ciki ba da bama ba ma kan addinin musulunci ko muna addinin musulunci ma kila da muna yin sa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi zo da shi ba da muna cikin bidiyoyi ai ba abin da ya halaka yan bidiya kamar rashin karantarwa shine ya badda su ba a koya musu qala Allahu qala rasulullah sallallahu alaihi Allah ya ce manzo babu shi yasa duk wani mai tatsuniya in ya zo ma sai su bi shi sai su dauka ilimi ne wani zo misalensa da kwatancensa sai su dauka ya bada ilimi ne su ma na su kawo kwatancen da su kawo da misali ko su kissocin da ba su inganta ba sai suka dogara da bayanin malamin su kawai ba da alqur'ani ko hadisi ba shi kuma nan ba a ce masa me ba a ce masa ilimi don al'ilmu shine me ma'rifatul haqqi bi dalili sanin gaskiya da dalilinta ga gaskiyan ga hukuncin abu kuma ga dalili daga alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa ilimi amma duk abun da ba wannan ba to surutu ne surutu ya kai mamu shafi ya ce kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa hadisi wa illa alfiqh fi din duk wani ilimi in ba alqur'ani ba hayaniya ne kana bata lokacin ka sai dai in hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma fiqihun da aka dauko daga alqur'ani da hadisi yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa zaka fa waswasu shayatin ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce duk abin da ba nan ba waswasin shaytan ne kaga bar alqur'ani da hadisi kana kafa da yi da wasu abu daban to kana me kana waswasin shedan shedan ne yake maka wahayi yake sa ka waswasi to idan mu ba a karantarwa sai a dinga kwashe kwashe irin waɗannan abubuwan su ma a ɗauka cewa me a ɗauka cewa ilimi ne shikenan jahilci sai ya sa mutum ya ɓata ne ibn yake cewa aljahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني وتجاهلتي mai مي كشمتم ciwo ne da zai kashe mutum yace maganin wannan ciwon nassi na alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan da zai siffanta maka maganin kuma shine al-alimur rabbani malami na Allah wanda yake karantar da mutane tsakani da Allah alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncen da aka dauko daga alkurani ko hadisi shi zai siffanta maka ga yanda magani yake mana shi zai baka ilimi sai ka samu waraka daga wannan ciwo din amma in ba haka ba to kana cikin wannan ciwon so da haka duk wani ilimin da dalilansa ba alkur'ani ne ko hadisi ba to nan ba a ce masa ilimin addini sai dai ilimin wani abu kuma daban amma ba ilimin addinin musulunci ba to da ka dole ya zama alkur'ani da hadisi to kuma wannan ijma'in malamai ne kamar yadda Ibn qayyim ke cewa ajma ulama ala anna al-ilma ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi haka Ibn abdul barri kai Ibn abdul barri ke cewa ajma al-ulama ala anna al-ilma ma'rifatu al bi dalili ilimi duk malamai sun ijma'i ilimi shine ka san gaskiya tare da dalilinta wai ce ajma al-ulama ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilm wa anna al-ilma ma'rifatu al-haqq bi dalil duk muqallidi ba Alisa lissafa cikin malamai me muqallidi zai zo ta maka bayani ta maka bayani ba aya ba hadisi ba da dalilai yi ta maka bayani ya kawo wannan ya kawo ai abu kaza kaza ne abu kaza kaza ba aya ba hadisi to wannan duk malamai sun yi ijma'i ba malami ba ne yana kwaikwayon malamai ne yana kwaikwayon malamai wanda suka ɗauke shi malami kuma to tabbata su ɓata zai kai su ya baro su don ba yadda za a yi a ce ga wani ilimi ba ƙur'ani a cikinsa babu hadisi kuma ya zama ya zama ilimi ba zai yi ba ai wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa duk wani ilimi da aka ɓoye na shari'a sai zama haɗari ne ɓoye shi zai sa a ɓata zai sa mutane su kasa fahimtar addini amma karantarwa yau da gobe shi yake sa addinin musulunci ya ɗaukaka kuma shi yake sa mutane su zama suna kan shari'a amma in ba a kira to hausa sun ce a rashin kira bebe kan ɓata in ba a kira ai kurma in ka kira shi ba zai ji ba to shi yasa zai ɓata to saboda haka mutum in kullum dai zo inda ake karantar da addini kuma tsakani da Allah alƙur'ani, da hadisan manzo Allah sallallahu ilimin da ya dogara da wannan to wallahi kullun yana ƙara imani kuma yana ƙara shari'a sa ƙaruwa take kuma duk abin da yake a kansa yana da hujja da dalili baya shakka akai amma in ba wannan ba to duk abin da kake a kansa kana cikin shakka ne shi yasa da an kalubalance ka an ce ka kawo dalili sai ka shiga tashin hankali don dama baka akan me akan dalili ne akan shakka kake saboda haka wannan ilimin dole ne a a bayyana shi idan ba a bayyana shi ba to mutane za su bata hadisi na gaba an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir manzon Allah sallallahu ko kuma hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya da shi wanda Imam Bukhari ya rawaito a babin da yace babu istinthari fil wudu'i babin da yake bayanin face ruwa a wurin alwala face ruwa a wajen a alwala kuma ba a facewa sai an shaƙa sai ce abu huraira ya ce ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce man tawadda'a falyastanfir wato annahu wannan damiru shani ne amma zai iya ɗaukan damirin ya komawa annabiyu sallallahu alaihi wasallam anin nabi daga manzon sama annahu tabbaci kala ya ce zaka yi daukan a haka kuma zai dace anan zaka yi daukan sa a zamiru sha'an abu hurairah rawaito hadisi anin nabi daga manzon sama annahu cewa yanda lamarin yake ƙala manzon sama ya ce man a wanda ya alwala falyastanthir ya face to bayan za a ka face ruwa kuma baka me ba baka shaƙa ba saboda haka wasu hadisan sun nuna shakawa ake sai a face to wannan hadisin ko bai faɗi facewan ba a shaƙawan ba to da ya ce facewa ai ba a facewa sai an me sai an shaƙi ruwa man tawadda a duk wanda ya alwala falyastanfir ya face ruwan wa manista Jimara duk wanda ya tsarkin foge falyutir ya yi witiri shine ya yi mara mara kuma shine ko uku ko biyar ko bakwai ko tara kamar yadda muka yi bayani a can baya al-istinthar malamai suka ce shine tarhul ma'i allazi yustansh yastanshiqu bihi al-mutawaddi ba'da jazbihi bi rihi anfihi wato shine fitar da ruwa da mutum da zai fitar da wanda ya shaƙa ruwa daga hancinsa bayan da ya jawo shi da iskan hancinsa wato istinfa shine daf'ul ma'i bin nafas min al-anf wato numfashin kai tun kudo ruwa shine kafaci shi kuma istinshaq shi shine jazbul ma'i bin nafasi shi kuma jawo shi da me da numfashin numfashin hancin ka ka jashi wannan shine ake cewa istinshaqi da istinsaqi idan ɗura ruwan ka yi to baka yi ba baka yi kuskure misali yanzu mutum ya ɗebi ruwa sai ɗura a hancinsa ba jan sai da numfashinsa ba bai shaƙi ruwa ba saboda haka bai ɗabbaka wannan sunan ba ko kuma da ya shaƙe shi sai sun kuya ruwan ya yi ta zubowa kawai ba tare da ya turo shi da numfashinsa ba nan ma bai face ruwan ba bai ɗabbaka sunan ba wani abu daban ya kuma wannan nasa ba wanda shari'a ta zo da shi ba shi kuma shi ne amfani da da ainihin foge dutse ko makamancinsa to anan da aka ce falyastanfir duk wanda ya alwala ya face ruwa zahirin wannan yana nuna wajibi ne ka shaƙa ruwa ka face kamar yadda mun karanta a hadisin mu na baya hadisin sayyidina Usman manzo Allah sallallahu yana shakawa yana yana facewa to kaga da aka ce falyastanfir kaga umarni ne ya face al'amru yufidu Umarni kuma asalin sa dauke shi wajibi sai an samu dalilin da ya nuna ba haka bane to imam ahmad sai ya tafi a zahirin wannan hadisin da ishaq ibn rahawiya da abu thawr da abu ubaida suka tafi cewa wajibi ne ka shaka ruwa ka face a alwala saboda wannan hadisin to amma mafi yawan malamai sun tafi cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne shaƙa ruwa da facewa su ne malamai da suka fiyawa mustahabbi ne ba wajibi ma'ana idan kai idan baka yi ba alwalanka ta yi idan baka yi ba alwalanka alwalanka ta yi me dalilin su tunda wannan hadisin ya ba da umarni dalilin su shine wani hadisi wanda imam tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasan imam al-hakim ya rawaito shi yace hadisi ne sahihi wanda manzala sama yake gaya wani balarabin ƙauye da ya tambaye shi dangane da alwala ya ce masa tawadda kama amaraka Allah ka yi alwala kamar yadda Allah ya umurce ka to qur'ani ko bai ce a face ruwa ko a shaƙa ba to alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga wanke fiska wa aydiyakum ila marafiki. a wanke hannaye sannan wamsahu bi ru'usikum ka shafi kanka wa arjulakum ila alka'bayn ka wanke kafafanka zuwa idon sawu ya abinda qur'ani ya faɗa to wannan hadisi in ka haɗa shi da wata aya sai na maka iya farillan aya sun takaita a cikin me wannan aya ta alwala ta suratul ma'ida so da ka da za ka yi alwalan ka yinda suratul ma'ida ta zo baka kurkure baki ba baka shaƙa ruwa ka face ba baka shafi kunnen ka ba to da alwalan ka ta yi don manzala sama ya ce masa tawabba kama amaraka Allah kai alwala kamar yadda Allah ya umarce ka kaga sai yake nuna kenan duk wani abu da ya karu akan abin da ya zo a aya a hadisi to sai nuna me sunna ne ba ba wajibi bane, amma haka ake son kai don haka manzala sassanama yake yi to mafi yawan malamai sai suka ce ba wajibi bane ka shaƙa ruwa ko da ka faci kuma imamu shafi'i ya ƙara da dalilin cewa bayan wannan hadisin ya ce shi bai san wani mutum daga cikin malamai wanda ya wajabtawa wanda ya bar ruwa da facewa ya ce sake alwala babu wani daga cikin malamai tun daga kansa bai har kansa yace bai san wani malami wanda ya bada fatawan duk wanda ya bar shaka ruwa a yayin alwala ya je ya sake alwalansa ba ba malamin da ya faɗi haka inda wajibi ne kuma da za a za a faɗa duk wanda ya bar wanke fiska sai ya sake alwala ko wanke hannu ko wanke kafa ko shafan kai in kai sallah haka sallan ka bata yi ba to imam shafi wadan magana ibnu hadar yace wa hadha dalilun qawi wannan dalili ne mai karfi fa innahu la fi لا يفز بذلك عن ahadin mina الصحابة ولا illa إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع عن إجاب الإعادة yace wannan dalili ne mai ƙarfi idan mutum ya ce maka shaƙa ruwa da facewa wajibi ne sai ka ce to ga ya malamin da ya ce in mutum bai shaƙa ruwa ya face alwalansa ba ya mai da alwala alwalansa ba ta yi ba ka gaya mini ba zai sama maka ba saboda ka ibn hajar ya ce ba a samu wannan daga cikin sahabbai ko tabi'ai wanda ya haka ba sai dai an samo daga aɗa ata bin rabah shi ya ce in kai alwala baka shaƙa ba baka face baka sake alwalanka shi ma kuma sai aka samu lalle ya janye daga wannan fatawan wa sabata anhu ko annahu raja an ijabi li adam ya tabbata kuma ingantacciyar waya daga baya ce ya janye daga fatawan cewa a sake idan an bar ruwa ko facewa shi ma kenan ya koma kamar sauran malamin saboda haka wannan sai zama ijma'i ne ijma'in malamai ba a sake alwala idan ba a shaƙa ruwa ko aka mai ba ko aka face ba saboda haka sai suka ƙarfafa dalilai da wannan suka ce ba wajibi ba ne amma su malamai sun tafi wajibi ne amma alhamdulillah dai ba wanda yake alwala ya shaƙa ruwa ko me ko <laughs> facewa kaga sai ka ci gaba da yi a haka don ka fita daga daga saɓani ya zo a hadisin abu huraira wanda imam bukhari ya ruwaito shi yace idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi idan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga baccinsa to yayi alwala ko kuma yayi alwala to ya face sau uku wato ya sa ruwa ya face ya sa ruwa ya face har sau uku kaga shi ma wannan kaman umarni ne ko falyastanthir me me hikima haka sai ce fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi domin shaidan yana kwana a kan hancinsa zai sa masa wani dotti ko wani abu daban ko za ka sai faci in dai in yi alwala to kenan wannan shine hikiman facewa daga bacci to amma ko ba baccin ma manzala sallama yana shaƙa ruwa kuma ya faci to amma zai fi ƙarfi kenan idan mutum ya tashi ya tashi daga bacci ne sannan ya ce wa manista mara falyutir wanda ya istijimari ya tsarkin foge ya witiri shi ma wannan zahirin sai yana nuna wajibi ne in za ka yi tsarkin foge ka yi witiri uku bakwai abin a biyar bakwai tara sha ɗaya misali amma mun yi bayani a can karatunmu na bawa cewa su kai uku wajibi ne saboda mazala ya hana mutum istinja'i hadisin salman al-farisi na hana an nastanjiya bi kalla min a jihar kar mu yi ƙasa da duwatsu guda uku to sai ce kuma famanista mara falyutir wanda ya yi tsarkin foge ya zama witiri ya zama mara to in ka wuce ukun dole ne sai ka yi biyar ba za ka iya tsayawa a hudu ba ko in ka wuce biyar kai shida za ka iya tsayawa ko kuma dole sai ka kai bakwai zahirin hadisi na nuna kamar dole ne amma kamar yadda muka bayani a can baya ba dole ba ne zance mafi inganci saboda akwai karina wani dalili da ya juyar da wannan umarnin daga wajibi ya mai da shi mandubi shine riwayan abu dawud wanda da ya ce wa man istajmara falyutir sai ce wa malla fala haraj wa malla fala haraj wanda bai witirin ba kuma babu laifi bai yi laifi ba hadisi ne hasan wanda bai witiri ba bai laifi ba to kaga ba dole sai ya zama mara ba zaka iya yin hudu zaka iya yin shida zaka iya yin takwas zaka iya yin wato ainihin goma hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وانا ليسن إمام البخاري ويتوشى كركشن واني بابي ديتي باب الاستجمار وطران كو باب الاستجمار وطران باب انك بيان انتوا تركين فوق وطري أكيد wa anhu daga waye kenan abu huraira mun sha bayani abdamiru yarju ila aqrabi mazkurin ka rike wannan ka'idan in damiri yana koma zuwa ga wanda aka ambata kusa kusa don kar ka rasa inda zaka ajiye zaka ajiye damirai zaka ajiye damirai je wani yawa yana tambaya na wata matsala wani hadisi da aka ambaci abubuwa guda uku sai aka faɗi wani damiri yace to damirin wa zai koma sai na baci wannan ka'idan in ka rike wannan ka'idan shikenan baya magana ta ƙarshen shine damirin yake koma sai dai idan bai zai yiwu ya koma masa ba so sai ka mai da shi can baya in ya ga dama kamar me ya ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun In amali shi kaga rijisun akwai zamiri cikin rijisun to rijis nan maganar giya ne ake nufi shine wanda in ka taba ka taba me ka taba najasa amma don ka taba abubuwa na caca ka taba wani gunki wani itace ko menene ne duk wannan ba za a ce ka taɓa najasa sai ka wanke sai ka wanke hannunka ba radiyallahu anhu Allah yarda da shi shi Abu Huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce idza tawadda ahdukum idan ɗayan ku yayi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an ya sanya ruwa a cikin hancinsa thumma liyanthur sannan sai ya faci ya sanya ruwa a hancin sa nufin yayi istinshaqi falyastanshiq ya jawo ruwa da da numfashinsa don kar wani ya je ya dura don wasu ruwa yau sun ce falyastanshik kuma manzo Allah sallallahu alaihi shi ma istanshaka ba durawa ake yi ba in ka dura bai yi ba zai ce maliyan fur sannan kuma sai tunkudo shi da numfashinsa shine faci wannan mun yi bayanin sa dazu wa man istajmara falyutir wanda ya tsarkin foge ya yi witiri shine mara uku biyar bakwai tara ko makamancin wannan wannan kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata ko dutse ko wani blok ko wani itace ko menene ya shiga cikin istijmari sai ce wa iza stay kaza ahdukum idan ɗayan ku ya farka min naumihi daga baccinsa falyaghsil yadahu ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi kafin ya shigar da hannun nasa fi a cikin abun alwalansa ka kiyaye kiyayi wudu'i din nan ka kiyaye in an ce alwudu'u alwala alwudu'u fa abun alwalan ruwan alwala kenan in an ce at-tuhuru tsarki at-tahuru fa abun yin tsarki da shi wa hakaza saboda haka anan ana da aka ce fi wudu'ihi ana nufin fi ma'i alwudu a ruwan alwalansa to idan mutum ya tashi daga bacci falle gasil ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha kafin ya shigar da hannu kaga nan shi ma yudkhilaha ba ta yudkhilahu ba me yasa saboda yadu muannas ne muannas ne majazi saboda haka mace ce shi yasa aka ce ha bal yadahu mabsutatani mabsutatani saboda haka an yudkhilaha ya shigar da hannu wato kafin ya shigar da hannun ya wanke hannun kafin ya shigar da hannun fi wudu'i a cikin ƙwaryan alwalansa wato kaga idan ya zama na buɗaɗɗe ne dama hannu ake sawa ana ɗiba hannu ake ɗiba in ba rufaffe ba ne kamar buta to ka wanke hannunka a gefe ba tare da ka sa hannunka a cikin ƙuryan alwalan ba kafin ka sa ainihin hannunka sai ce fa inna ahdakum domin ɗayanku la ya dari bai sani ba aina batar ya duhu ina hannunsa ya kwana bai san hannun hannunsa ya kwana a cikin najasa kuma sai zo ya sa shi a cikin ruwan kaga ruwan sai ya zama najasa so da haka ya wanke hannunsa kafin mai kafin ya ainihin kafin ya sa a cikin ƙwaryan alwalansa kafin mu zo bayani akan matsalolin wannan hadisin ko kuma dai yana da alaƙa da wannan bayani wannan hadisi ya ce in ka tashi daga bacci ka wanke hannunka kafin ka shigar me cikin ƙwaryan alwala amma mun karanta a hadisin sai na usman na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da abi ina in fa afraga ala yadaihi salasa, mirarin fa ghasalahuma summa adkhala yaminahu fil ina'i kaga da aka kawo masa ƙwaryan alwalan sai da ya wanke hannunsa a gefe sau uku sannan sai shigar da hannun damansa a ruwa a sai wannan wanke hannu sau uku bai takaita akan bacci ka tashi ko ba daga bacci ba sunna ce ta alwalan manzala su sama ko ba ka tashi daga bacci ba ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da hannun cikin ƙwaryan alwalan sai dai idan ba daga bacci ka tashi ba duk malamai sun yi ittifaƙi sun yi ijima'i mustahabbi ne ba wajibi ba ne don ya tabbata aiki ne na manzon Allah sallallahu ba wanda ya ce wajibi ne amma in ka tashi daga bacci fa to wasu malamai sun tafi wajibi ne imam ahmad ya ce idan mutum ya tashi daga bacci to alwala wajibi ne mai ya wanke ainihin hannayensa sau uku kafin ya shigar da su cikin ƙwaryan alwala to amma ya taƙaita wannan wajibci din akan mai baccin dare. akan baccin dire banda baccin rana su kuma jumhur da baccin rana da baccin dare duk ɗaya ne mustahabbi ne ka wanke hannunka kafin ka shigar a cikin ƙwarin alwalanka imam ahmad ya ce wajibi ne a baccin dare amma baccin rana kuma mustahabbi ne me ta ina ya faɗi haka saboda manzala sama ya ce fa inna adakum la yadri aina batat yadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba suka ce yace wal baitutatu la takunu illa billahi in an ce kwana kwana ba kasancewa sai da daddare ba a cewa baccin rana kwana inda ba ba sokoto ne mutum ba <laughs> Sokoto suna faɗa suna cewa kwana kawai to amma dai wannan larabci albaituta ba larabe ba cewa bata sai idan mutum kwana yi saboda haka bai san inda hannunsa ya kwana ba a sai baccin dare ne kenan ba baccin ba baccin safe ba ne baccin dare ne shi yasa ya zo a wasu riwaya ma masu karfafa wannan idza qama adukum min al-layli in ɗayan ku ya tashi daga daddare kaga daga baccin dare kenan ake nufi kar ya shigar da hannunsa cikin ƙwarin alwalansa sai ya wanke hannunsa sai ya wanke hannunsa sau to wannan ta'alilin da manzala sama yi yace fa inna lakum la yadri aina batad yaduhu bai san ina hannunsa ya kwana ba to ai zahirinsa yana nuna cewa har baccin ranan ma ana wanke hannu domin illan shine ana shakkan cewa hannunka ya kwana a cikin ya abin nan ya kwana a cikin najasa to in kai baccin ranan ma akwai ruwan hannunka ya je ya taba najasa baka sani ba so da ka sai ka wanke tunda illan dai saboda shakka ne kar ka sa najasa a cikin ruwan to baccin ranan ma zai iya waye nauyi mutum ya je ya taɓo ni najasa a jikinsa kafin ainihin wato abin nan kafin ya tashi saboda ka sai ya wanke hannunsa sau uku kafin ya shigar da shi a cikin ƙwaryan alwala saboda ka sai aka riskar da baccin rana da baccin dare aka yi musu hukunci gaba ɗaya na jumhur cewa mustahabi ne ba ba wajibi ba ne sannan an keɓanci baccin dare saboda mafi rinjaye da daddare ake bacci shi yasa aka ambaci baccin dare aka keɓance shi da ambaci fa ina da kun ladari aina ba ta jaddu mutum bai san ina nan sai kwana ba saboda galibin mutane ba sa bacci sai da daddare masu yin baccin rana ba su da yawa mutane kaɗan ne suke yin bacci da rana amma baccin dare ba wanda baya yin sa sai dai idan mutum yana wani hali na lalura nan ne bai zai iya yi ba to kaga an ambaci baccin daren saboda shine mafi rinjaye ba wai ana nufin baccin ranar shi ma ba za a wanke ba za hannu ba to imam ahmad dai yace wajibi ne wannan umarni na nuna wajibi ne ka wanke hannunka in ka tashi daga baccin dare ko da da safe ne ko cikin dare kafin ka sa hannu a cikin ƙwaryan alwalanka amma in baccin rana ne kuma ba wajibi ba ne amma jumhurul ulama suka ce mustahabbi ne sun ɗau wannan hadisin akan cewa mustahabbi ne me dalilin su na cewa mustahabbi ne ka shigar da ainihin wato ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da shi cikin ƙoran alwalanka suka ce an yi ta'alili mazalar sa sama ya ce fa inna dakum laya dare aina batar yadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba to ai wannan saboda shakkan akwai najasa ko babu ya ce to in abu da shakka kuma ba yadda za a iya zama wajibi domin an yi shakka babu yaƙinin akwai najasa inda akwai yaƙinin akwai najasa a hannun mutum sai a ce wajibi ne sai ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun a cikin ƙwaryan alwala amma tun da shakka ake yi zai iya yiwuwa akwai najasa da suka ce to wannan ta'alili malamin wasu suna ce masa ta'alili wannan dalilin da manzala suna ya kawo yana nuna cewa mustahabbi ne ba wajibi bane suka ce saboda li'anna shakka la yaqtadi wujub saboda shakka baya hukunta wajibci Ya ce lil asli li asali dahara saboda me saboda kana tare da asalin tsarki yanzu misali idan kai alwala sai kai shakkan alwalanka ta warware ko ba ta warware ba ta warware ba ta warware ba to kaga al'asalu a tahara riganka ka ajiye ta sai ka zo ka samu wani abu kamar fari fari haka sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa ba najasa ba ne ka je kai sallan ka saboda al'asalu a tahara haka inda za ka yi sallah an zubar da wani abu sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa ba ne kawai ba najasa ba ne a shari'a tunda shakka kake asali ƙasa ta zama mai tsarki haka shimfiɗan da za ka yi sallah to haka nan jikinka da hannunka da jikinka asalin sai zama mai tsarki sai kana da yaƙinin cewa wannan najasan ta taɓa wannan abun to nan ne za ka kau da ita amma in baka da yaƙini kana nan akan me akan asali ka zo wucewa a hanya sai aka zubo ruwa daga waje mata suka suka watso ruwa sai jiƙa maka rigarka to kar ka ce kai wataƙila wannan fa najasa ne ka je ka wanke riganka a ba najasa ba ne don asalin ruwa bai zai zama najasa ba sai an sa masa najasa saboda haka sai ka kama hanyanka ka je kai sallanka aka baka da wani damuwa amma in ka tsaya ka tambaya kuma to idan aka baka labari duk abin da aka baka labari dole kai aiki da shi in ka tambaya ka ce da Allah ka tura yaro ku je ku tambaya matan nan wannan ruwan da aka zubo din nan najasa ne ko ba najasa ba sai suka ce najasa ne wajibi ka je ka wanke riganka amma da baka tambaya ba kawai ba najasa bane kana na akan asali saboda haka shari'a tana da sauƙi ko wani lokacin tambaya sai ya jawo maka kuma wani abu kuma ko ƙarya fa suke yi dole ka gaskanta su ko ƙarya suke yi yawa dole ne ba aka ce a ah, to ai watakila ƙarya suke to ai yanzu dama shakka kai kuma ka je ka tambaya aka ce maka najasa da ya karfafa wannan shakkan ya zama galabatu zan dole kai amfani da shi amma da ka tafi akan wannan shakkan shi kenan to haka shi ma hannunka shakka ne tabbas akwai ya taba najasa ko bai taba baka da tabbas sai ya zama me sai ya zama mustahabbi Ka'idodi na fiƙi da yawa suna nuna haka al'aslu fil umuri al'arida al'adam asalin abubuwan da suke bijirowa to ya zama babu ne sai in kana da yaƙinin sun bijiro to ka taɓa najasa ai zuwa yake sai kana da tabbacin sa al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hannunka mai tsarki ne sai ka tashi daga bacci kake shakkan yana da tsarki ko ba da sai mu ce al'aslu baqa'u ma kana ala ma asali abun da ya kasance ya zama yana nan a yanda ya kasance hannunka mai tsarki ne to har yanzu mai tsarkin ne sai mun samu yaƙinin cewa ba mai tsarkin bane najasa ta taɓa sai mu tashi daga wannan asali shine al yaqinu la yazulu bi shak yaƙini baya gushewa da da shakka yaƙini baya gushewa shakka saboda haka jumhurin ulama mafi yawan malamai suka tafi cewa ba wajibi bane mustahabbi ne saboda akwai shakkan ka taɓa najasa ne ko ba ko taɓa ba wannan kuma a ka'idan shari'a ba za a maka hukuncin akwai najasa a hannunka ba za ka iya sallah haka kuma sallanka sallanka ta yi saboda ka, an so ne amma da za ka sa hannunka a cikin ruwan da ba ka yi laifi ba sannan kuma mai malamai suka yi ittifaki gaba ɗayansu da wanda ya ce wajibi ne ka wanke da wanda ya ce ba wajibi ba ne duk sun yi ittifakin in ba ka wanke ba bayan ka tashi daga baccin daren sai ka sa hannunka a ƙuri'a alwalanka kama alwalanka da wannan ruwan bai zama najasa ba har wanda ya ce wajibi ne saboda me saboda shakka ne akwai shakkan akwai najasan ko babu ita asali kuma ruwa ya zama mai tsarki sai kana da yaƙinin najasa ta shige shi to babu nan, babu wannan yakini to har wanda ya ce wajibi ne sai ya ce ruwan mai tsarki ne ba za a ce ainihin ruwan ba yi da wato ainihin tsarki ba abin nan a hadisin ya ce wa idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun a cikin abun alwalansa ya zo a riwaya muslim fala ya da hu, hatta ya ha. idan mutum ya tashi daga bacci kar ya nitsar da hannunsa a cikin ƙuryan a cikin ruwan alwalansa hatta ya gasilaha har sai ya wanke sai ya wanke ainihin wato hannun nasa riwaya muslim suka ce ta fi fitowa ɓulo-ɓulo don da aka ce fal ya da yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi ya wanke hannayensa kafin ya shigar da hannun cikin abun alwalansa zai iya ya shigar da hannun cikin kwanon alwalan amma bai taba me ba bai taba ruwan ba suka ce zai iya daukan wannan ma'ana amma da wannan ya ce fala ya ghamiz yadahu kal ya nitsar da hannunsa cikin ruwan hatta ya gasila sai ya wanke ta to ya fito da abun kolo kolo ruwan ne ba a tabawa sai an wanke amma za a iya taba kwanon alwalan ko ƙuryan alwalan za a iya shigar da hannun in ba a taba ruwan ba amma taba ruwan kuma sai ka wanke hannunka sau uku kafin wato ainihin ka shigar da hannayenka fa ina da kum laye dare aina ba ta da duhu suka ce dalili na cewa illan da ya sa aka hana mutum ya sa hannunsa bayan ya tashi daga bacci a cikin ruwa saboda akwai yiwuwan ya zama akwai najasa a hannun nasa akwai najasa a hannunsa to wannan illan kuma za a iya samunta ko da mutum bai yi bacci ba kawai haka kawai sai kaga wani abu a hannunka kamar wani dotti dotti ko nawa sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa ba sai a ce to shi ma mustahabi ne ka wanke hannunka a gefe kafin me ka shigar da hannun cikin wannan ruwan don kar ya zama akwai najasa don shi ma wancan din shakka ne to yanzu ma ka tashi daga baccin ma a faɗake kake ma ka shakka ba baccin kai ba to shi ma hukuncinsa ɗaya da wanda da wanda ya bacci sai ya zama ka wanke hannunka kafin ka shigar don kar ya zama akwai me akwai najasa musamman ma hadisin saidina usman ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ainihin yana wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar da su cikin ƙwaryan alwalansa ko da ko bai yi bacci ba sannan mafhumin wannan hadisin da yace fa inna adakum la yadari aina batar yadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba to ko ne abu da ake ce masa mafhumul mukhalafa kai bacci ai baka san ina hannunka ya kwana ba ko cikin najasa ko ba cikin najasa ba to mafhuminsa mafhumul mukhalafa ake ce masa usulul fiqh kenan in ka san ina hannun kai kwana ba sai ka wanke sa, uku kafin ka shigar da shi cikin me ƙwarin alwalanka ba ka san inda hannun kai kwana sai za ka yi ka sani shine ka sa safan hannu ko ka ɗaɗɗaure hannun da wani da wani kyalle kaga duk inda hannun ya shiga dai sai dai me najasan ta taɓa wannan kyallen ko ta taɓa safan ba ta taɓa ka ba sai ka cire safan ka yanzu za ka yi alwala kaga ka san inda hannun kai kwana a cikin safa ya kwana ba cikin najasa ba to da haka yanzu kenan ba sai ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da shi cikin alwala ba sai dai wancan hadisan da manzala sa sama yake wanke hannunsa ko bai tashi daga bacci ba su ne za su yi aiki a kanka cewa mustahabbi ne kai haka amma ba saboda saboda wannan hadisin ba don wannan kan ka san inda hannunka inda hannunka ya kwana to sannan fa inna dakum la yadri aina ba duhu suka ce wannan baya nuna cewa wai sai in ana nufin cewa hannunka ko zai kwana a cikin duburanka ne don nan ne ake tammanin wurin najasa ko wataƙila mutum duburansa akwai najasa sai yana bacci ya je zura yatsunsa a cikin duburansa kaga zai ɗauko najasa to ba wai shi kawai ake nufi ba a'a a ko ina a jikinka za a iya samun me za a iya samun najasa za a iya samun najasa shi yasa zo a wata riwaya a riwayan ibnu khuzaima fa inna dakum la yadri aina batar yaduhu minhu ay min jasadihi saboda haka ɗayan ku bai san ina hannunsa ya kwana daga jikinsa ba kaga zai yi wa najasan a wani bangare ne na jikinka ba ainihin inda ake tsarki ba ne ba wuraren tsarki ba ne duk zai iya ɗauka wani zai iya ya taɓa wani abu na najasa ya kwanta haka ya bacci kila hannunsa ya je kan wannan najasan sawawun a cikinsa ne ko a ƙirjinsa ko a cinyansa ko a ƙafarsa ko makamancin ko makamancin wannan sannan daga cikin fa'idojin wannan hadisin akwai al'amalu bil ihtiyat fil ibada wato aiki da ihtiyadi a cikin ibada abin da ake cewa ihtiyadi shine fita daga shakka in kana shakkan abu kawai ka bar shi ana aiki da wannan duk abin da kake shakkan sa sai ka tafi zuwa ga mai yaqini shi ake cewa ihtiyadi wani yace wa zuhtiyadin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini wanda yake ihtiyadi a addinin sa wanda ya tafi ya gudu daga shakka zuwa ga yaqini yanzu kana shakkan ko hannunka akwai najasa ko ba najasa ba kar ma ka sa hannun a cikin ruwanka na alwala ka wanke a gefe don ka fita daga mai daga shakkan duk abin da kai shakkansa sai kai kokarin ka fita daga shakkan saboda ihtiyadi a addini wajibi ne ƙa'ida ce fiqhiyya yajibu al-ihtiyad fi din sannan suka ce wannan hadisi yana nuna kinaya ana amfani da kinaya idan mutum zai gane fa ina da kum la yadri aina mutum bai san inda hannunsa ya kwana ba a ce wataƙila da ku bai san hannunsa ya kwana a cikin duburarsa ba ba daɗi a faɗi haka sai aka ce ba a bai san inda hannun sai kwana ba kai za ka gane inda zancen ya kwana so da haka sai ka fahimta da kanka to wannan magana ce irin ta manyan mutane wanda yake da karamci a wajen lafuzansa na magana akwai abubuwan da zai saya su ba zai faɗa ba sai ya yi kinaya wanda za a iya gane ga me yake nufi saboda faɗan abun babu daɗi babu daɗi sannan hadisi yana nuna cewa wajibi ne mutum ya yi alwala in ya tashi daga bacci domin cewa idza eh, a dukkan min nawmihi da wa qabla da kila fi wa Ka kaga alwala zai kenan kenan duk wanda ya tashi daga bacci wajibi ne yayi Ya yi alwala amma baccin in ya zama mai nauyi kamar yadda muka yi bayani a cikin wato a karatunmu na misbahu sadiq bacci mai nauyi shi yake warware alwala wanda ba da nauyi kuma ba zai warware alwala ba sannan wannan hadisin suka ce yana karfafa ra'ayin wanda suka ce in mutum ya taba azzakarin sa zai alwala hadisin busra man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba azzakarin sa alwala saboda kila hannun sa yana yawo ya ji ya taba azzakarin sa saboda kan ya tashi daga bacci zai yi wato zai yi ainihin alwala sannan wannan hadisin kuma yana nuna cewa ruwa dan kadan ba a ce masa musta'mal ba a cewa an yi amfani da shi ruwa dan kadan idan mutum ya sa hannunsa kaga dama babban ruwa kan na kogi don kai alwala ba za a ce an riga an yi amfani da shi makaruhi ne wani alwala da shi ba amma ruwa dan kadan don ka sa hannunka a ciki ba za a ce an riga an yi amfani misali ka wanke hannunka a gefe sai ka sa hannunka kana ɗiba kana alwala to ba za a ce sa hannun da kai ba yanzu zai zama kamar an yi alwala da ruwan sai zama makaruhi ne kuma ka ci gaba da alwalanka ba a'a dun dai dan kadan ne dan hannu kawai aka sa aka cire ko a alwala ne ko ba alwala ba ba a cewa an yi amfani da wannan ruwan ba wani karhanci ka je ka yi amfani da ruwan ka yi alwalanka ba ka da wani matsala za mu tsaya a ƙarshen wannan hadishin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan ya ce malam ya yi sallar nafila ne nafilan raka'a biyu ne raka'a ta farko da ya zo yin sallah ɗin sai karatu a bayyane raka'a ta biyu kuma da ya zo yin karatu sai ya yi a ɓoye ɗaya a bayyane ɗaya a ɓoye to malam tunawa ne kuma ya kamata ya haka to yanzu ƙabli zai yi ko di sallah nafila bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah sallar nafila mun sha bayani ko kai a bayyane ko kai a ɓoye ba ƙabli ba baɗi nafilar rana an fi son a ɓoye nafilan dare kuma a bayyane inda za ka bayyana da rana ka ɓoye da daddare babu badi a kanka ko ƙabli haka nan za ka yi raka ɗaya a bayyane ɗayan ka yi ta ɓoye shi ma babu ƙabli babu babu wannan mai tambayan kuma yake cewa malam idan mutum ya yi tsarki da hoge har witiri zai iya yin sallah haka nan kawai ba tare da ya yi amfani da ruwa ba na'am shi yasa ya zama tsarkin ai inda ba za a yi sallah haka ba ba za a ce ya yi tsarki ba saboda haka tsarki in ya dai har ya cire foge na ƙarshe ba damshin najasa a jikinsa zai je sallansa sa haka sawa'un fitsari ne ko ba haya wato rungume ne aka yi yanzu idan ba haya ne bayan da za a yi foge ya iya cire ba hayan gaba ɗayansa to amma an yafe sauran wanda bai iya cirewan ba in dai dutsen ƙarshe ka fitar da shi ba wani abu ko akwai sauran yana mammakale a lungu-lungu an yafe maka shari'a ta yi sauƙi a wannan haka nan fitsari shi ma ko da in dai dutsen ƙarshe ka goge iya inda ka ka abin nan bakin al'auranka ko da can ciki akwai wani abu wanda dutse bai isa ba babu wani damuwa an yafe maka don dama ai shari'a ne ta ce a gogin ko to sai ta yafe duk wani abu wanda zai zama abin nan wanda za in kila in ka ce za ka cire shi za ka ji rauni ko za ka sha wahalan da ta saba wa al'ada duk shari'a ta yi rangwame wannan ko za ka kamar yadda na ruwa za ka je kai sallah haka na foge ma za ka yi sallah haka wannan kuma yake bayani mala akan eh, wata aya ta alkur'ani ne ya kawo yake ce malam da Allah a yi mishi ƙarin bayani mana ya ayyuhal ladzina amanu la yadurrukum yarbuta la yadurrukum man dalla idza hadaitu zahirin aya ya na amanu la yadurukum man dalla ta ihtadaytum ya kunna kai imani waɗanda suka bata ba za su cutar da ku ba in ku kun shiryo. ma'anansa kaman ka ce wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba shafan wani sai dai ayar kuma ba ta nuna ba za ka kira wani zuwa ga shiryan ba kaman alaikum anfusakum ne la dhuru shine ma alaikum anfusakum la dhurukum man dalla idza ihtadaytum ayar ne ya ya cire wannan kalmar ne saboda haka alaikum anfusakum ku gyara kawunanku la yadhurukum man dhalla idza tadaytum wanda ya bata batarsa ba za ta cutar da ku ba in ku kuka shirya to wasu sai suke fahimta kawai ka bar kowa ya je yayi ta abin nan barnansa kai in ka gyara kanka kawai ya wadatar ba haka bane in haka ne ayoyin da suke maganan umarni da kyakkyawa aiki da hana mummuna ina za su yi aiki waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da makamancin wannan duk aina da su aiki kenan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana saboda haka wannan ayan shi yasa sayyidina Abubakar yake sayyidina Abubakar yake cewa mutane da yawa suna karanta wannan aya amma ba su fahimce ta ba yace manzala sa sama yace mu yi umurni da kyakkyawan aiki mu hana mummuna mu ayyuka hatta ta tsiruhum alal haqqi atara ku tursasa mutane akan gaskiya tursasawa so da haka za ka haɗa ta da ayoyin umarni da kyakkyawan aiki idan ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummuna sai mutum bai yi ba bai bi wannan karantarwa da ka masa ba ko wa'azin da ka masa ba ko nasihan da ka masa ba bai bi ba to wannan ba zai cutar da kai ba don ya bata rashin binsa ba zai cutar da kai ba amma kai ka sauke me wajibinka amma in baka yi baka sauke wajibinka ba baka yi umarni da kyakkyawan aiki ba baka hana mummuna ba in wani ya bata kai ma ta shafe ka wannan shine abin da ya faru da banu isra'il ubangiji ta la'ance su saboda ba sa hana munanan ayyuka ko baka yi ba in baka hana ba kai ma ta shafe ka Allah ta ce lu inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun Allah an ci banu isra'il a bisa harshen annabi dawud da harshen annabi isa dan maryam saboda mai saboda ƙetare iyaka da suke yi da saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala menene ƙetare iyaka da saba Allah kanu la hauna an munkarin ba sa hana juna munanan ayyuka manzala sama ya fassara a hadisi idan mutum yana mummunan aiki sai su ce ka bari to in bai bari ba shikenan sai su daina sai su sai su daina wato hana shi wannan mummunan aikin da su ci abinci da shi su dinga hira da shi suna dan yawo da shi haka ma'ana dai suna mu'amala da shi ko ba su ce masa ka bar wannan abu ba su suna ganin kamar na farkon nan da suka yi sun sauke wajibin su to da Allah anan ta zo gaba ɗaya sai ta hada da su gaba ɗayan su aka tsine musu to ina ga wanda kuma ko sau ɗayan ma bai yi ba ko sau ɗaya to da haka umarni da keken aiki da hana mummuna wajibi ne man ra'a minkum munkaran yughayyiruhu bi yadihi ka canja da hannunka in zaka iya in ba ka iya ba in ka ga mummuna aiki wani na yi ka canja da hannunka in ba za ka iya ba da harshenka in ba za ka iya ba zuciyanka amma in ka ce alaikum kun la yadhurukum man dhalla idza tadaytum kowa yayi ta kansa to duk ayoyin da suke cewa a hana munanan ayyuka ayi umarni da ke aiki ba za su yi aiki ba kenan haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi in an hana ne kai ta yi kai ta kai kana ta wa'azinka kana hana munanan ayyuka sai mutum ya ji yi aikin ya bata to wannan ba zai cutar da kai ba saboda wala ta zurwa ziratun isra ukhra laifin wani baya shafan wani kai ka sauke wajibinka na'am wannan magana guda biyu duka jan hankali ne na farko yana magana akan ya ce yana da matasa abokanai shi wadda suke zuwa wajen karatunka a ko'ina amma kuma gaskiya ba sa kiyaye mutuncinsu don allah mala a ja hankalinsu su kiyaye mutuncinsu wannan kuma shi ma jan hankalin ne shi ma mutum da ya ce mafi yawancin 'yan kasuwa ba sa yin sallah akan lokaci harkan kasuwancin su kawai ya dame su don Allah ma a ji hankali su kiyaye sallah akan lokaci eh, na farko mutum kare mutunci wajibi ne yana daga cikin ad to sit saunul ird abubuwa na lalura wanda dole ka kiyaye su ka kiyaye addininka ka kiyaye rai ka kiyaye addinin musulunci ka kiyaye rai kar ka zubar da jini ka kiyaye hankalinka ko hankalin wani sannan ka kiyaye ainihin dukiya kada yi ka barnatar da dukiyan wani ko ko dukiyanka sannan ka kiyaye mai tsotso kar ka je ka bata ainihin zuriyan wani shine zina kenan sannan akwai na shine shine saunul ardi ka kiyaye mutunci kiyaye mutunci wajibi ne ka kiyaye mutuncin kanka kuma ka tsarewa mutane mutuncinsu to da haka duk a inda mutum yake ya kasance mutumin kirki bawan Allah mai tsare mutuncinsa in baka tsare mutuncinka ba za ka rayu a walakanci a nan duniya babu babu kaskanci kaman walakanta babu abu mai daraja mutum mai wanda zai sa ji daɗin rayuwarsa kama a ce yana da mutunci a cikin jama'a ko baka samu arziki ba ko baka samu mulki ba mutuncin nan abu ne mai daɗi ba za ka gane ba sai lokacin da ya zube Naka zubar maka da shi da ne za ka shiga tashin hankali so da haka mutum ya zama mutumin kirki ya zama mai kare mutuncinsa wannan wajibi ne a a addini musamman wanda yana zuwa kullum yana jin irin wa'azuzzukan da ake da karatutukan da ake ya kamata su yi masa tasiri kuma ya dinga aiki da su idan baka yi aiki da abun da kake ka sani ba Allah ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama sai kuma tambaya ta biyun ita ce yan kasuwa galibi ba sa sallah akan lokaci yan kasuwa su ji tsoron Allah su dinga sallah akan lokaci ubangiji ta'ala ya yi bi yan kasuwa waɗanda suke zuwa masallaci suna sallah akan lokaci fi buyutin Allah an yuzkara fiha wa yurfa asmuhu sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an haka ɗakunan Allah shi ne masallatai akwai wasu mazaje waɗanda kasuwanci baya shagaltar da su ko ciniki suna zuwa suna rayan masallatan yin lokacin sallah yayi ka je kai sallah akan lokaci wannan shine yafi alkhairi kuma Allah sai ya sa maka albarka a cikin a cikin kasuwancin naka shi yasa juma'a in aka kira juma'a ta biyu kowa dole ya rufe shagon sa kiran sallah na biyu ya je ainihin kasuwanci kuma Allah ta ya ce wa idza fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi waftaghu min fadlillah aka bayan sallah kuma sai ka je ka ci gaba da kasuwancin ka to haka sauran sallolin su ma in lokaci ka je ka yi su a jam'i akan lokaci ka dawo ka ci gaba da kasuwancin ka arziki na Allah ne shine mai bayarwa idan ka yi masa da'a ka nemi kusanci zuwa gare shi sai baka dukiya wanda take wato ainihin mai albarka kuma ba za ka kasa dai samun abin da Allah ya kaddara maka za ka samu na arziki ba ko ka tafi masallaci ke sa da sama yake cewa inna ruhul qudus qad nafasa fi ru'i fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ruhul qudus wato shine malaika jibril ya zo ya mini wahayi ya min busa a cikin zuciyata cewa ba wani wanda wani rai da zai rasu wani rai da zai bar duniya face ya cinye arzikinsa da Allah ya kaddara masa Ko da ka sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi da'atihi ba a samun arzikin Allah mai albarka sai da masa da'a saboda haka ka yi wa Allah da'a sai dukiyanka ta zama mai albarka wannan shi shawaran ka yake nema mala yake cewa matar shi ce tana zaune a takaicin takaitawa dai shine tana zaune lokaci kaɗan ta firgita wani lokaci ta razana wani lokaci sai ta riƙa gani kamar wani a gabanta to shawara shine a je wajen masu ruqiyya galibi wannan zai zama aljani ne su je su bata magani ko a mata ruqiyya din ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙe saboda ka sai a taya ta addu'a Allah ta'ala ya yaye mata wannan alami ne na aljani alamun aljani ne shi wannan razana to a wuri na dai sai sanarwa kamar haka kwamiti na tafsiri eh, na malam din insha kamar da suke neman taimako wani ya ba da fi sabilillahi na naira dubu hamsin sannan kuma akwai plate na karatu malam gaba daya a waje malam bello in kana so sannan sai mai neman addu'a na kawun shi Allah ya masa rasuwa a sa shi addu'a na gafarta masa akwai ana buƙatar tabarmai a wannan wurin muna buƙatar wasu su kawo tabarmai su kawo anan masallacin tabarmai sun yi kaɗan a kawo fi lai sadaka ce jariya wanda matukar ana zama akan taburman za a baka lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wani ya turo takarda ya ce don Allah a bani in karanta da kaina to abin eh, tambaya guda biyu ne ɗaya tambaya ɗaya kuma neman abin nan eh, kashedi ko a wani faɗa yanzu ta farko ya ce shi azubaidin nan wai azubaidi ne ko azabidi wanne ne daidai a ciki wato wannan malamin da muke karanta littafinsa ni dai azubaidi nake cewa ko so ni a bincike na azubaidi ne amma na taɓa ji wani malami yana cewa azzabidi sai dai galibi irin waɗannan sunayen za ka same su suna da wajahi guda biyu ko guda uku amma a yanda yake a rubuce a wannan littafin az ne az shi yasa in din zaka ga an mata ɗauri. inda az-zabidi ne ba za a mata ba ba to amma na ji wani malami na manta a baki haka yana karatu yana cewa az wallahu ala zai iya wa duka ana kiransa yanzu kamar Annasa'i ya zo kuma za a iya ce masa Annisa'i. amma wanda bai sani ba sai ya ɗauka kuskure ne annisa'in kuma ana ce masa annusa'i don nasa'in sunan gari ne amma dai ya fi shahara da me annasa'i saboda haka shi ma wannan malam ya fi shahara da Azubaidi. akwai wani kuma ya zama ana ce masa azzabidi ko azzabaidi duk zai iya ɗaukan wannan ma'anan sunan gari ne ko ƙabila wannan ba wani iskali ba ne don an bata sunan ko an faɗe shi daidai tunda ba wani nasi ne na karatu aka ɓata ba masu bukatan addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allahumma hdina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين